Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad ke gabatarwa. A makon da ya gabata in ba a manta ba muna tattaunawa ne tare da wani kansila wanda yake da larurar rashin tafiya wato gurgu ne shi wanda kuma yanzu haka kansila ne mai ci a yanzu a jihar Gombe a Najeriya. wanda shi malam aligoro ya ci gaba da gaya mana irin ɗawainiya da ya a rayuwa da kuma yadda ya barbara har ya shiga harkar buge-buge shiga siyasa da makamantansu ƙarshe ta zama masa hanya mai ɓullewa to a wannan makon zai ci gaba da gaya mana shin yaya rayuwar ta ci gaba da tafiya ne a siyasance da kuma yau da kullum na sama ma aiki mutane a federal government sama da mutum talatin da biyu na sama ma aiki a mutane a gombe state ya fi mutum arba'in da hudu to duka irin na mutane da na sama musu aiki da programs da nike media mm. da ake haduwa da wane ne mutane sai suke jin daɗi na mm. so da na je community abin da na saba yi a state din shi na ci gaba da yi akwai masu kafa yan siyasa akwai masu kwabbaya aljihu wani irin kalubale kake fuskanta misali ta bangaren to abokan siyasar ka irin kila kasa ga wannan fa yana musu shiga hanci da kudindini saboda yana yin abin da su kila ma ba sa iya yi da kafafun nasu da idanuwansu to kalubale da samu a community shine a wanda dama su yan siyasa ne a kwamitin kuma ni na zo na zama a wurin sosai suke kallo rana ɗaya zan zo karbe musu shugabancin wuce ni kada mm, mm. saboda dalilin shi siyasa na Najeriya ba za ka raba shi da abu guda uku ba na ɗaya ka yi project da mutane a community su gani kuma ka mm. zama mai kyauta to sai abin da yake ba su mamaki ya gurgu zai zo ya kyauta su da karfin su da lafiyar su ba su yin kyauta ba da aka zo in primary duk Gombe state wanda aka primary zabin da za yi nan da kwana 25 duk Gombe state ba wanda aka yi zabe aka yi fada mutane suka fito suka goyi baya kamar firamare na a cikin delegate guda ashirin da biyar ne na samu delegate guda sha biyar wanda muka yi takara ya samu delegate goma ya nuna a siyasance ni na fito na ina tare da mutane ko mutane sun zabe ni hmm. to amma na samu kalubale da yawa eh, wasu su ce me yasa za zabi gurgu wasu kuma su ce dole a zabi gurgu to amma kuɗi yana taka rawa a cikin siyasar Najeriya kuma kalubale da na samu inda ban da mota akwai wanda zaka bi su gidaje da dare kana roƙon su to irin wayannan kalubalen kuma siyasar Najeriya dole sai ka zama kana da uban gida To ni gaskiya na samu goyon baya shi kuma jigunu a matsayinsa na shugabanmu nan mm. na kasa na PDP na kasa sun goyi baya a wannan abu kuma ni na yaba duk wanda suka goyi baya kan wannan abu. Ka faɗa mana alfanun da kai wa al'ummar da suke karkashin ko kuma mazaɓarka da sauransu. Shin yan uwanka na kasassu kuma fa wace rawa ka taka musu a matsayinka na wanda ya nasara har ya shiga siyasa har ya ci kansila har ma kila Allah kaɗai ya san me za ka iya zama nan gaba. Wani rawa ka taka musu? a kullum yanzu magana ke gyama an ka tara na kasassun jihar gombe sama da dubu ɗari uku da saba'in a jihar gombe akan population miliyan biyu da wani abu a jihar gombe mm. na kasassun jihar gombe duwai kawai suke mun. duk ba na shi da zaka jira kira shi a jihar gombe ka ce wai umar ali goro bai waye ni ba kuma bai mm. taba amfana daga abin da na mishi ba mm. a jihar gombe 114 ward in gombe state gundumomi dari da goma sha hudu na kansaloli ba da ban taba kowa ba wani irin tabawa ina son in ji wani irin taba kake musu makaranta ce a'a kuɗi kake basu a'a aiki suke samu me wace irin tabawa eh to na daga 2014 na sa an dauki mutane 38 a federal government a mm. federal civil service kuma akwai su a NNPC mm. akwai su a minister of a akwai su a office head of service dino mm. office ma yanzu na office head of service da ke labani na kai ta office to na kai na kasa su da yawa federal government sun samu aiki ba zan iya kiran sunan su da yawa ba na gane kuma na zo na sa an ɗauki na su a ministry for women affairs and social welfare ran ashirin ga watan biyu an dauki mutane banda wanda aka dauka local government banda kuma irin shuwafi da na sama mutane banda empowerment da hmm. nake sama mutane a gombe state university yanzu haka nake gama remedial na banana da mutum talatin da biyu da na sama musu remedial a gombe hmm. state university eh na kasassu ko masu kafa na kasa tsakanin makafi mm. da guragu da kurame da kutare mm. a fc gombe kuma na je na rubuta a rage kuɗin makarantar na kasa da ana biyan dubu sha takwas yanzu suna biyan kuɗin rabi irin wayannan program din su ne wanda kasa a jihar gombe ƴaƴanka nawa matarka nawa wani tanadi kake wa ƴaƴanka don ganin cewa sun kai labari kamar yadda kake ko yafi kan naka ma misali ina da mata biyu ina da rabi bala umar mm-hmm. ina da ramatu muhammad umar ina da yara na guda shida ahmed umar goro ina da yusuf umar goro ina da fati umar goro ina da adama umar goro ina da mohammed umar goro hmm. ina da kuma yalwa umar goro masha Allah to uh, matanka ko 'ya'yanka akwai na kasashe a ciki ba gurgu ko daya ciki ciki mata na ba gurgu ba gurguwa ko daya mm. haka 'ya'yanka yaya na duka kuma suna makaranta sai da gamen college na billiri ai wani kira za ka yi musamman ga irin kuma su tunanin cewa bari mu yi wani abu don mu taɓuka wa kanmu mu taɓuka wa al'umma mu taɓuka wa masu irin na kasar mu da sauransu wani shawara za ka ba ma gwamnati don samun ganin cewa an tallafa muku daga bangaren gwamnati daga bangaren mutanen gari ko ta ina me za ka ce eh, kira da zan yi gwamnatin najeriya kuma da jihohi shine babban matsala da ake samu babba shine gwamnati sai ta fito da policy ba tare da tuntuban mutane wani irin abu ya cancanta musu ba hmm. dole sai ka zauna da mutum kafin ci wani hali yake ciki hmm. ka zauna da shi ya gyama kafin ka yi tanadi tanadi da zai taimake shi hmm. abun da yake damu na kasasu najeriya nomba ta ɗaya shine gwamnati su san masu suna nan. Dan biyu kuma gwamnati ta sani in za a ɗauki aiki a ma'aikatan gwamnati ya kamata a ware gurbi hmm. na nakasassu musamman a ba su aiki. Na biyu a sa su harkar siyasa. Na uku a ba su impamin wanda ba za su iya makaranta ba ba za su iya kuma baran ba mm. kuma ba za su iya fita daki ba na kasan ya same su ba su jin magana ba su gani suna mm. zaune a musu tanadi a cikin dukiyar kasa ba su har mm. lokacin da Allah zai karbi rayuwarsu a ba su kuma free education ilimi kyauta a musu tanadi tanadi wurin gine-gine a musu tanadi wurin gini da za a bi na shi zai iya bi makafin an gina anya a rufe kan kwalbe din kar ya fada mm. gurgun za a gidan sama yi wurin da gurgu zai bi hau eh, kurma a mishi abin da zai ji magana duka wayan tanadi tanadi muna da kuɗi da za a yi a musu wayan abubuwan su mm. kuma a fito da awareness da yan jarida da wane ne saboda na kaso suna wayar musu da kai akan ilimi da iyayensu da sarakuna da malaman addinai a mm. fito da wayannan program sun a wayar da kai kuma a musu tsari ma'aikata nasu daban na nakasassu to ka gan kamar yadda voice american take yi take fitowa da program yanzu kamar yadda nake hira da ku akan na kasasu shine mm. abin da ake nema gwamnatin najeriya ta fito ta yi mm. kalubale da muke fuskanta shine abin da muke duba mm. kamar yanzu zai iya gyama a notice yawa yanzu mun samu karin na kasasu a jihohin maso gabar da yawa saboda rikicin boko haram da ta faru an sa bom da aka gano mutum ya yanke ya da gurgu mm. wani kuma ya zama makafo mm. wani kuma ya zama kurma mm. to nomban na kaso sosai suka fi yawa a notice kuma yawan mutanen da boko haram suka kashe yawanci 80% 55% da kasasu ne da tsoffi da mata saboda basu da kafan gudu in rikice tashi su yake shafa saboda haka gwamnati ya kamata su fito da tsare-tsare ta zauna da kungiyoyin nakasassu su fito da tsari da ya dace hmm. ya za yi a taimaki nakasassu kamar yanzu yadda ake masa tun da aka gwamnatin siyasa zuwa yau ba sani bil na nakasassu ba hmm. to yana cikin kalubale da nakasassu suke magana kai hmm. na ta wurin da kuma kai magana kan nakasassu ina kira ga yanwana nakasasu nakasassu duk wanda suka yi boko su dawo su dubi bayan su ga kannen su nakasassu me yasa wani bai iya yin boko ba ya zan in taimake shi da ilimin da na samu ya kuma zan fito in zo shiga community yi wani abu kar ka zauna a gefe ka ce yan siyasa kaza sai ka shiga siyasan an yi da kai kafi kuma san kana nan kamar yadda ni ma na fito na shiga siyasa na yi har na san wannan matsayin kuma ina wa mutanen Najeriya kuwa mutanen jihar Gombe nan da shekaru kadan zan iya neman gwamnan jihar Gombe yadda kowa yake neman fito na siya na gani ko zan iya ci gwamnan jihar Gombe za a samu face gwamna gurgu akan keke da ya zama gwamna kuma jihar Gombe kuma za a fara daga kaina Allah ubangiji ya kaddara Allah ya yawa kuma ina godiya muna addu'a wannan shiri da kuke Allah taimake ku kuma Allah tsare ku Allah kara muku basira Allah kuma kara wannan gidan rediyo ci gaba duk abin da ya dace da haka ne ma na ci gaba duniya za mu bada contribution din mu amin mun gode sosai Umar Ali Goro sai Allah ya kai mu wani lokaci amma na gode mun san da ka saba ka sawa ce ba je kai ilimi dan ka zamo jiwon al'umma fanni na siyasa ana karo da mai na kasa eh. kasan kwai baya tsoron kwai To muna godiya Malam aligoro kansila wanda kuma ya samu lokacin tattaunawa tare da mu a cikin shirin na kasa ba kasawa ba daga jihar Gomban Najeriya. Yanzu a madadin shi bakon namu da kuma wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. na kasa ba za ta zama kasawa